وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله يولا ربا شابك قوة ربيع الآخرة هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم تنادى شكرة دبودة دلي خدودة إشرين دا ترى زيدة إشرين دا أكو قوة خدو شكرة تدبودة دا تقوس muna cikin karatunmu na littafin Sheikhul Islam Ibn Taimiyya Iqtida'u Siratul Mustaqim Sheikhul Islam ya gabatar da fassaran annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam ya fara gabatar da fassara wacce annabi Muhammad ya yi da kansa game da suratul Fatiha. manzon Allah sallallahu da kansa ya fassara suratul fatiha shekul islam ibn taimiyya ya fara gabatar da fassarar manzon Allah wannan ita ce mafi girma daga cikin nau'ukan fassara na ayoyin ƙur'ani babu fassara da ta fi inganci irin fassarar annabi muhammad me yasa saboda a suratun nahali aya ta arba'in da hudu Allah maɗaukaki ya ce wa an zalna ilaika zikira litubayyana linnasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun mun saukar ma da littafin qur'ani saboda ka yi wa mutane bayanin abin da aka saukar musu fassara qur'ani aiki ne na annabi muhammad mun saukar ma da littafin ƙur'ani don ka yi wa mutane bayanin abin da aka saukar musu wala'allahum ya tafakkaru da fatan mutane su yi tunani manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya fassara ayoyin al alƙur'an fassara ta annabi Muhammad ita ce mafi girma daga cikin nau'ukan fassara ayar alkur'ani babu abin da manzon Allah ya rage kamar yadda sahabbansa suka ba da labari misali huzaifatu bin yaman a hadisin da al'imam bukhari ya rawaito hadisi na 6,604 da al'imamu muslim hadisi na 2891 huzaifatu bin yaman ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam baya ga fassara ayoyin ƙur'ani ya yi mana bayanin abin da zai auku tun daga zamaninsa har zuwa tashin kiyama manzon Allah bai rage komi ba daga cikin saƙonnin da Allah maɗaukaki ya aiko shi da su huzaifatu bin yaman ya ce kama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fina maqaman akhbarana bima yakunu ila qiyam sa'a wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya miƙe cikinmu ya dinga mana bayani abubuwan da za su auku daga wannan lokaci har zuwa tashin kiyama bayan an yi sallar asubahi annabi sallallahu alaihi wasallam ya miƙe ya dinga bayani bai bari ba sai da lokacin sallar azuhur ya yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dakata aka yi sallah bayan an gama sallah ya ci gaba da bayani bai tsaya ba sai da lokacin sallar la'asar ya yi manzon Allah ya dakata aka yi sallar la'asar nan har magariba har zuwa sallar isha wunin gaba ɗayansa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɗauke shi yana wa mutane bayanin abubuwan da za su auku har zuwa tashin kiyama fatu bin ya ya ce aqalahu man aqalahu wa nasiyahu man nasiyahu wanda ya hankalci abin da annabi ya faɗa ya rike wanda ya manta ko ya manta saboda magana tana da tsawo nau'in farko na fassara ayar ƙur'ani shine fassarar manzon Allah don haka shekul islam yana bayani akan suwaye ake nufi da almakbubu alaihim wa a suratul fatiha waɗanda Allah ya fushi da su da kuma batattu farko sai ya ɗauko fassarar manzon Allah annabi da kansa ya ce yahudawa ake nufi da almakbubu alaihim annasara ake nufi da abbalun bayan ya gabatar da fassara ta farko sai ya kawo nau'in tafsiri na biyu shine fassara ayar qur'ani da ayar alqur'ani ka fassara ayar alqur'an da wata aya ta alqur'an yana daga cikin nau'ukan tafsiri mafiya inganci a aqida ta sunna ku duba at-tafsirul kamil a mujallar na farko shafiyan shida. farko in ka buɗe littafin Allah sai ka ga wata magana idan kana son ka fahimce ta sai ka nemi sanin yaya annabi ya fassara wannan magana don ku shi ya kawo littafin ƙur'ani kuma a cikin alƙur'ani an ce mana an saukar masa da littafin alƙur'ani ɗin nan don yawa mutane bayanin abin da yake ciki ashe babu shakka manzon Allah ya yi bayani don haka duk sa'ilin da kaga wata magana a cikin littafin Allah in kana son ka san ma'anar wannan magana ka nemi fassarar manzon Allah to ta yiwu baka samu ba sai a je ga fassara ayar alkur'ani yadda take fassara kanta domin galibi in ka ga wata aya a cikin littafin Allah za ka samu akwai wata ayar kuma da ta fassara ta wanda shi ne mataki na biyu shi ne shekul islam ibn taimiyya ya ce in nan baka samu ba sai ka koma ga fassarar sahabban annabi muhammad ka fara neman fassarar manzon Allah ka dubi yadda Allah ya fassara ayar da kansa a cikin littafin Allah wato littafin Qur'ani in baka samu baka nemi fassaran sahabban annabi Muhammad shine yace idza lam tajid tafsira fil qur'an wala fi sunna wala wajadtahu an sahaba baka samu fassarar annabi ba baka samu fassara da ayar qur'ani ta yi wannan gurin ba baka samu kuma wata fassara ta sahabban annabi Muhammad ba to nan kana iya fassara ayar da kanka shekul islam ya ce faqad a kasirun min al-a'imma fi dhalika ila aqwali tabi'in malaman sunna suka ce nan ma ba a baka damar yi fassaran kanka ba fara neman fassaran malaman sunna na farko tabi'ai kenan almajiran sahabban annabi Muhammad menene tabi'ai suka faɗa game da fassarar wannan aya qala yace amma tafsirul qur'ani bi majarradin ra'ayi kawai mutum ya ɗauki alqur'ani ya buɗe saboda ya iya larabci ya fassara aya da kansa yace fa haramun wannan haramun ne littafin Allah ya fi ƙarfin ka danganta shi da jarida jarida ne saboda ka iya turanci sai ka karanta abin ka ko littafin Allah ya wuce nan duk iya larabcin balarabe Allah bai bar shi ya karanta littafin Allah ya ɗauki fahimtarsa kai tsaye ba sai da ya yi bayani wa anzalna ilaika zikra litubayyana linnasi litubayyana linnasi larabawa sun iya larabci duk abin da manzon Allah yake faɗa sun sani amma duk da haka Allah ya ce wa annabi ka musu bayani in babu fassara ta manzon Allah ka koma fassara ta sahabban annabi Muhammad in baka samu ba nemi fahimtar malaman sunna na farko malamai hakanan suke jera ka'idoji na fassara ayar alkur'ani ka duba a tafsirul kamil wannan wata magana ce mai faɗi muhimmin abu da ya kamata mu fahimta shine shekul islam yana magana akan suratul fatiha suratul fatiha ta kunshi wata magana da aka rufe ta ihdina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim Allah ka shiryar da mu tafarki madaidaici tafarkin mutanen da kai ni'ima a kansu kaga an rufe magana su waye waɗannan waɗanda mutane ne kai ni'ima a kansu gairin magbubi alaihim da fa tafarkin mutanen da aka yi fushi da su su waye wala ban da tafarkin batattu su waye magana tana rufe wa ya kamata ya bude ta shine annabi Muhammad don haka yasa fassara ta farko ya ɗauko fassarar annabi Muhammad bayan ya kawo maka fassarar manzon Allah abinda annabi ya fassara shine bi annal magduba alaihim humul yahudu wa dallina an-nasara manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa yace waɗanda aka yi fushi da su su ne yahudawa batattu kuma su ne nasara sai shaykhul islam ya koma mataki na biyu shine fassara ayar alkur'ani da kuma wata aya mai kama da ita idan wancan hadisi baka yarda da shi ba to bari a ɗauko maka wasu ayoyi daga littafin Allah waɗanda suka tabbatar da cewa yahudawa ne ake nufi da mutanen da aka yi fushi da su nasara su ne kuma waɗanda ake nufi da batattu a cikin suratul fatiha inda za mu ci gaba da karatu kenan yace wa qad kitabullahi ala ma'anan hazar hadis littafin Allah baya ga hadisin annabi Muhammad littafin Allah ya yi nuni akan ma'anan hadisin da ya gabata wato kamar yadda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa yahudawa da nasara ake nufi da almagdubu alaihim wa haka nan kuma ayoyin Alƙur'ani ma sun tabbatar da haka sai ya ɗauko aya ta suratul ma'ida qul hal unabbi'ukum bi sharrin min zalika masuba ba ka fahimtar wannan ayan sai ka daɗa komawa baya daga kan aya ta hamsin da bakwai Allah ya ce ya ayyuhal lazina amanu la tattakhizu allazina takhazu dinakum huzwan wa la'iba min allazina utul kitaba min qablikum wal kuffara awliya'a wattaqullaha in kuntum mu'minin ya ku waɗanda suka yi imani kada ku riƙi waɗanda suka riƙi addinin ku abin izgili da wasa mutanen da suka riƙe addinin musulunci addinin da kuka riƙe sai suka riƙe wannan addinin abin izgili abin wasa min allazina utul kitab imma daga cikin kiristoci ko yahudawa su ne aka ba su littafi min kafin ku wal kuffara da kuma kafirai to in aka samu waɗanda suke izgili da addinin ku kar ku yadda ku riƙe wannan sashin auliya a su zama masoyanku ashe ba duka bane la tattakhizu lazina Allah ya keɓe waɗanda ya haramta a rike su masoya daga cikin ahlul kitabi da kuma kafirai matsafa marasa addini Su waye su ne waɗanda suka rike addinin mu abin izgili abin wasa in kuntum mu'minina ku kiyaye Allah fa in kun zama masu imani to kada ku riki waɗannan mutane su ne masoyanku sai Allah ya bada misali ya ce wa idza nadaitum ila salati idan ladananku suka yi kira zuwa ga sallah idan ladananku suka yi kira zuwa ga sallah duk sa'ilin da ladin ya kiran sallah sai kafiran nan su riki haka ɗin huzuwan wala'iba, abin izgiri da kuma wasa Allah ya ce zalika bi annahum qaumul la yaqilu saboda su mutane ne da basu da hankali dan duk mutumin da ya dauki kiran sallah abin isgili abin wasa ba shi da hankali me yasa aka ce ba shi da hankali da ya yi amfani da hankalinsa da ya gane kiran sallah yana da ma'ana babu wata kalma da take cikin kiran sallah wacce ba ta gaskiya ba sannan kiran jama'a zuwa ga ibada shi ma ba abin wasa ba menene abin a yi izgili da shi wato Allah yana tabbatar mana kafirai ɗabi'ar su ce su yi izgili ga musulunci saboda haka yana daga cikin abubuwan da kafirai ke ƙoƙarin faɗa da musulmai a kai da zaran an samu dama yadda za a yi faɗa da musulunci to matakin farko shine a hana kiran sallah duk ƙasan duniya haka nan ake yi matakin farko kenan a hana kiran sallah saboda yana daga cikin abubuwan da kafirai ba su kauna misali da labarin abu mahzura daga cikin ladanan annabi muhammad ausu bin mugira daga cikin ladanan manzon allah akwai wani da ake kiransa abu mahzura bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu nasarar makka a shekara ta takwas daga hijiransa zuwa madina sallallahu alaihi wa saura shekaru uku kenan manzon Allah ya bar duniya a lokacin makka ta zama gari na musulmi bayan annabi ya ci nasarar makka sai ya wuce hunain yaki ana cikin tafiya a wannan lokacin abu mahazura bai musulunta ba saurayi ne manzon Allah yana dawowa ana cikin tafiya a daji sai lokacin sallah ya yi annabi sallallahu alaihi wasallam suka yi sansani wani waje bilal ya yi kiran sallah koko wani daga cikin ladanan manzon Allah lokacin da mai kiran sallah yake kiran sallah su waɗannan matasa sun kai kamar guda goma duk kafirai ne cikinsu akwai abu mahzura sai suna kwaikwayon abin da ladanin yake faɗa. in ladanin ya ce ashhadu an la ilaha illallah sai su masu daga murya su faɗa saboda izgili bayan an gama kiran sallan فقال النبي صلى الله عليه وسلم سي النبي يجي قد سمعت في هؤلاء تأذين إنسان حسن الصوت kunji wasu suna kiran sallah idan ana yi suna maimaitawa daga cikinsu na ji wani mai kyakkyawan murya su waɗannan suna izgili ne ga musulmai shi ko annabi sallallahu alaihi wasallam yana gaya masahabbai cikinsu ya ji wata murya mai kyau sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masahabbai tuni bi haula ilfitiyan ku je ku kawo min waɗannan matasa wuf sahabbai suka ruga aka fada daji kama kama duk waɗannan matasan aka zo da su su sahabbai suna tammani ko annabi zai ce a kashe waɗannan matasan saboda suna izgili da musulunci bayan an kawo su gaban annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya jera su ce ku yi layi kowa sai ya yi kiran sallan da na ji kuna yin nan <laughs> wannan ya yi ya ce to je gefe wannan ma ya yi ya ce kai ma je gefe su suna yi saboda dai su tsira da kawunansu saboda suna tsoro in sun ki annabi sallallahu alaihi wasallam zai sa a kashe su bare annabi yaki ya fito ana iya kama su suma sun zama fursunoni yanayin yadda rayuwa take kenan a wancan zamani abu mahazura shine mutum na ƙarshe a lokacin da ya yi kiran sallah a gaban annabi muhammad sai manzon Allah ya ce na'am hadha alladhi sami'tu sautahu wannan shine saurayin da naji muryarsa yace zo fa ajlasahu bayna yadayhi yace ya zauna ya zauna a gaban annabi sallallahu alaihi wa sallam abu mahzura da kansa ya ce wa huwa abgabun nasi ilaina a wannan lokacin babu wani dan adam da muka fi kyamata irin annabi muhammad babu dan adam da muka ki muke adawa da shi kamar manzon Allah amma sai ce in zauna a gabansa ni kuma babu halin iki sai na zauna fa masaha ala nasiyatihi sai manzon Allah ya shafa goshinsa ya shafa kansa daidai goshinsa sau uku wa baraka alaihi sai ya ce masa Allah ya maka albarka ya dinga maimaitawa Allah ya maka albarka Allah ya maka albarka Allah ya maka albarka bayan manzon Allah ya gama sai ya ce tashi da ya mike sai ya ce izhab fa azzin inda masjidil haram je kai yanzu ka zama ladanin makka ka ji fa mutum ba a ce wai ka ce ashadu Allah la ilaha illallah ba ba a nemi musulunta ba manzon Allah ya shafa goshinsa ya masa addu'a Allah maka albarka Allah maka albarka iddata marratin ya dinga faɗa Allah shi maka albarka bayan ya gama sai ya ce izhab fa azzin indal masjidil haram daga yanzu kai ne ladanin ka'aba je ka kama kiran sallah kana iya tambaya to ai bai musulunta ba ai ladan da zaran ya yi kiran sallah in da akwai tangal-tangal game da imaninsa lokacin da ya kira sallah na kuma ya dan musulmin kirki babu kalmar da take mai da kai musulunci nan take kamar kiran sallah saboda haka lokacin da ya tsaya gaban annabi muhammad yake kiran sallar nan take wannan ya zama masa shahada manzon allah ko ya masa addu'a don haka Allah ya cire ƙiyayya daga zuciyar wannan matashi ya saka ƙaunar manzon Allah a ciki bayan ya gaya masa haka faƙala sai ce ya rasulullah fa allimni to ka koya min yadda zai yi kiran sallah shi dai annabi cewa ya je kai kiran sallah <clears throat> sai ce koya min fa allamahu nabiyyu bi nafsihi sai manzon Allah ya koya masa kiran sallah da kansa ya ce ka ce kaza ya faɗa ka ce kaza ya faɗa ya koya masa kiran sallah mai at Shi ne wanda za a ce ashhadu an la ilaha illallah ashhadu allah la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu anna muhammadar rasulullah a hankali sannan a sake maimaitawa a daga murya wannan kiran sallan abu mahzura kenan wanda annabi da kansa ya koya masa hadisan suna da yawa suna da inganci yana sahihu muslim kitabu salat littafin abu dawud hadisi na hamsin da ɗari biyar da biyu sunan turmizi hadisi na ɗari da tis'in da ɗaya sunan nasa'i hadisi na ɗari shida talatin da ɗaya da sunan ibn maja hadisi na ɗari bakwai da tara muhammad nasiruddin al-albani a cikin littafin sa a thamarul mustatab ya tattaro riwayoyin gaba ɗaya a mujallar na farko shafin da da ishirin bakwai bayan annabi ya koya masa kiran sallan wa a'tahu surra fihi fidda ya dauko wata yar jaka karama cikinta akwai azurfa ya bashi ya ce ga wannan kyauta sai ya ce ka kama hanya ka isa makka a lokacin gwamnan makka da annabi ya nada shi ne utab bin usaid manzon Allah ya bashi umarni idan wannan yaro ya taho to shine ladaninka tun ranar da manzon Allah ya nada shi bai bar kiran sallah a ka'aba ba sai da ya samu shekara 38 kuma bai taba hijira ya bar garin maka ba ibn abi mulaika yake cewa lokacin zamanin sayyidina umar bayan mutuwar manzon allah sayyidina umar ya taho makka da ya ji yadda abu mahzura yake kiran sallah ya ce masa ya aba mahzura amma khifta an yanshakka muraifa uka kai wannan murya ta ka baka tsoro makogoranka ka karya fashe kun ga yana daga murya da karfi sai ya ce masa ya amiran na ahabbabtu an usmi a kazani na so ka ji yadda nake kiran sallah don ina ga baka taba ji ba ne yake ce masa to ka dai san garin maka gari ne mai zafi fa abrid bis salati thumma abrid thumma abrid lokacin zafi da azahar ka dan bari lokaci ya dan yi sanyi sannan a kira sallah Allah shi kara musu yarda wannan misali ne na izgilin da kafirai suke wa musulunci kamar yadda Allah ya faɗa a cikin wannan aya ta suratul ma'ida shine Allah ya ci gaba da cewa qul ya ahlal kitabi kace to ya ku mabuta littafi waɗanda kuke izgili da musulunci hal tanqimuna minna shin akwai abin da yasa kuke kyamar mu illa an amanna billahi face kawai dan mun yi imani da Allah wa unzila ilaina da abin da aka saukar mana wa ma unzila min qablu da kuma abin da aka saukar kafin zuwan mu a kafin zuwan annabi Muhammad wa anna aksarakum fasikuna kuma mafi yawan ku fasikai ne ba su bin dokokin Allah wannan shi yasa kuke kyamar mu babu shakka abin da yasa ahlul kitabi suke kyamar musulmai saboda musulmai sun yi riko da littafin Allah su kuwa ba su yi riko da nasu littafin ba fasikanci ne a gabansu wannan shi yasa suke hassada da musulmi to bayan Allah ya faɗi haka shi ne aka kawo wannan ayan qul hal unabbi'ukum ka gaya musu shin kuna so in ba ku labari bi sharrin min zalika masubatan inda Allah wanda sakayyarsa tafi muni a wajen Allah tsakanin mu musulmai da ku ahlul kitabi man la'anahu Allah wanda Allah ya la'ance shi wa laifi alaihi yayi fushi da shi fushin da la yarda ba'dahu abadan Allah ba zai yarda da wannan waɗannan mutanen ba har abada waja'ala minhumul qiradata wal khanazira Allah ya saka birrai daga cikinsu da kuma aladu wa abada taguti da masu botan gumaka shin waɗanda Allah ya yi fushi da su ya la'ance su aka mayar da wani sashi cikinsu suka zama birrai da aladu waɗannan su ne makomarsu ta muni ko kuwa musulmi da yake kiran sallah har ake izgili da shi shekul islam ya ɗauko wannan ayan ya fassara aya ta suratul fatiha don ya tabbatar da cewa ahalul kitabi su ake nufi da almagdubu alaihim wa yahudawa allah ya yi fushi da su har ya mayar da wasu daga cikinsu sun zama birrai da aladu wannan ya tabbata babu shakka saboda ayoyin alkur'ani sun tabbatar da kuma hadisan annabi muhammad allah ya taɓa mayar da yahudawa sun zama birrai da kuma aladu ita wannan aya ta samu saɓanin fahimta a wajen malaman sunna magabata an samu mushkila ta wajen fahimtar ta babu shakka malaman sunna sun tabbatar da cewa Allah ya taɓa rikidar da Yahudawa sun zama birrai da aladu wannan babu musulmin da zai musanta shi saboda ayoyin Qur'ani sun tabbatar hakanan kuma hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sun tabbatar abin ya auku a zamanin annabi Dawuda a lokacin da aka hana banu Isra'ila su ji kamun kifi a ranar Asabar zaka samu a suratul baqara aya ta 65 walaqad alimtum alladhina tadaw minkum fi sabti fa qulna lahum kunu qiradatan khasi'in zaka samu a suratul a'raf aya ta 166 falamma atau amma nuhu anhu qulna lahum kunu qiradatan khasi'in ga kuma nan ayata suratul ma'ida قل هل أنبئكم بشر من ذلك مصوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت don haka tabbas ayoyin alkur'ani sun tabbatar da cewa an taɓa mayar da yahudawa sun zama birai da kuma aladu hadisai kuma sun tabbata daga manzon Allah suna da yawa don haka babu shakka an taɓa samu a tarihi Allah ya mayar da Yahudawa sun zama birai da aladu inda mushkilar take ita ce wasu malamai suna cewa birai da kake gani yanzu da aladu na yanzu su ne Yahudawan me yasa saboda Allah ya kawo kalma ta aliful ya sa mata ma'arifa ba sa mata nukura ba waja'ala minhumul qiradata wal khanazir wato daga cikin yahudawa ne biran da aladun nan da kuke gani daga cikin masu wannan fahimta akwai mujahid tabi'i almajirin abdullahi bin abbas Allah ya ji kansa ya ce musu ah, min yahudin duk birin da ka gani ba yahude ne a zamanin da can aka rikidar da kakanninsu وجعل منهم القردة والخنازير akwai hadisin da yake cikin sahihul bukhari hadisi na 3,305 da kuma sahihu muslim hadisi na 2,997 hadisin abu huraira wannan hadisin shi ya karfafa malaman da suke cewa duk birin da ka gani ba yahude ne da kuma aladen da ka gani annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna ummatan min bani isra'ila fuqidat akwai wata al'umma cikin kabilun bani isra'ila da ta bata a doron ƙasa ba a sake ganin ta ba manzon Allah ya faɗi haka hadisin muttafaqun alai yana cikin sahihul bukhari yana cikin sahihu muslim akwai wata al'umma cikin zuriyar banu isra'ila yahudawa akwai wata al'umma da ta ɓace lokaci guda ba a sake ganin ta ba fala yudra ma sana'at ba a san me ta yi ba ina ta tafi zuriyar gaba ɗayanta ta bace daga doron ƙasa shine annabi da kansa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa yace fa akhsha an takuna al-fa'ara ina fa tsoron berayen nan da kuke gani su ne wannan al'umman da ta bace daga cikin zuriyar banu Isra'il waye faɗi wannan magana annabi Muhammad magana tana ina sahihul bukhari da kuma sahihu muslim manzon Allah ya ce akwai al'umma da ta bace daga zuriyar banu isra'ila ba a san inda ta yi ba ina fatan mani ina kokonto ina shakka ina ganin fa berayen nan su ne in ji manzon Allah sai annabi ya ba da hujja wace <clears throat> wa zalika abin da yasa nake ganin berayen nan yahudawa ne innaha idza wajadat albanal ganami tashrabha idan bera ya ga madara wanda aka tatsa daga jikin akuya bera yana sha wa idza wajadat albanal ibli lam tashrabha idan ko bera ya sami madarar da aka tatse daga jikin raƙumi bai sha Ɓera bai shan madara ko ko nonon raƙumi sai dai ya sha nonon akuya to daga cikin mutane waye ya kyamaci naman raƙumi da kuma nononsa in ban da yahudi kun ga hujjar manzon Allah ah, al-imam nawawi da yake sharhan hadisin mujallar na tara shafin 193 sharhu sahihi muslim yace ma'anahu anna luhumal ibli wal albanaha luhumal ibli wa albanaha hurrimat ala bani isra'il an haramta ma yahudawa cin naman raƙumi da kuma shan nonon raƙumi duna luhumil ganami amma banda naman awakai da kuma nonon awakai fadalla bimtina il fa'arati min labanil ibli duna ganami ala annaha maskun min bani isra'il saboda haka tun da ɗera bai shan madaran raƙumi sai na akuya wannan yana gwada cewa yana daga cikin zuriyar banu isra'ila da aka rikidar da su ashe Allah ya ce ya mayar da su berai da aladu ba nan ya tsaya ba ashe an mai da banu isra'ila halittu da dama saboda tsananin fushi da Allah maɗaukaki ya yi da su wanda <clears throat> manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ganin berayen nan suna daga zuriya ta banu isra'il wanda aka eh, wanda ta bace daga doron ƙasa daga cikin waɗanda suke da wannan fahimtar akwai badruddin al'aini wanda yayi sharha na sahihul bukhari mai littafin umdatul qari ka duba mujallar na biyar shafi na da bakwai. imam al-aini yace fadalla hadha sarihan wannan hadisin karara yana nuna cewa ala anna fa'arata bera da kake gani mutum ne aka rikidare koma wannan halittar walam yakun qabla zalika da can babu beraye kafin wannan lokaci wa kaza kullu hayawanin qabla eh, qila fihi annahu maskun ah, badruddin al-aini yace haka nan duk wata dabba da aka ce an rikidar da banu isra'ila an mai da su misali kamar birrai da aladu wa'inka na minha ba'd al-masri tawaludun minha yace ko da yake daga bayan an rikidar da su din suna ta hayayyafa amma dai asali kafin wannan lokaci babu su wato an samu malamai da suke da wannan fahimta kamar ibnu qutayba Allah ya ji kansa badruddin al-aini su mujahid da sauransu malaman sunna na farko Allah ya musu rahama akwai wanda ya warware wannan mushkila wanda ya rubuta littafin mushkilul hadisi wal asar duba tuhfatul akhyar mujallal na takwas shafi na 333 al-imamu tahawi shekarunsa dubu da ɗari ɗaya da takwas da mutuwa yanzu Allah ya ji kanshi ya kawo hadisai na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waɗanda suke tabbatar da cewa biri da ake gani a yanzu da kuma alade da ake gani a yanzu ba yahudawa ba ne wato saɓanin fahimtar waɗancan malamai suna da nasu hujjoji ya kawo hadisi wanda abdullahi bin mas'ud ya rawaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin sahihu muslim hadisi na 2663 abdullahi dan mas'ud ya ce su'ilan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam anil qiradati wal khanazir ahiya mimma musikha Allah madaukaki ya ce ya mayar da yahudawa sun koma birai da aladu nan take sahabbai suka yi wa annabi tambaya suka ce ya rasulullah shin birai dinnan da muke gani da aladun nan da muke gani shin suna cikin yahudawan da aka rikidar ne sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah azza wa jalla lam yuhli qauman aw yamsakh qauman fayaj'al lahum naslan wala aqiba duka wata al'umma da Allah madaukaki ya taba hallaka ta ko Allah madaukaki ya da wannan al'umma to Allah yana datse ta baya kyale wannan al'umma ta hayayyafa in ji manzon Allah idan Allah ya la'anci wata al'umma saboda rahama ta Allah ɗin baya bari wannan al'umman ta sake hayayyafa bare har wannan la'antan na Allah ya bi zuriya don haka wannan al'umma sai ta ƙare daga kanta ba a samun wata wannan hadisin yana sahihu muslim sai manzon Allah ya ce wa annal qiradata wal khanazira khuliqu qabla zalika manzon Allah ya ce biri da kuke gani da kuma alade da kuke gani tuntuni akwai su kafin lokacin da Allah ya rikidar da banu Isra'ila wannan bayani ne na annabi da kansa akwai biri akwai alade kafin ma lokacin da Allah ya rikidar da banu Isra'ila suka koma ah, birai da aladu akwai wata riwaya kuma wacce annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna Allah lam yuhlik qauman fayaj'al lahum naslan wala aqiba Allah bai taba hallaka wata al'umma sannan ya kyale wannan al'umman ta hayayyafa ba ba a samun zuriyanta haka nan in ka duba sharhu ma'anil asar a mujallar na hudu shafi na 199 akwai riwaya kuma har ilau dai ta Abdullah bin Mas'ud tana cikin al-Musnad na Imam Ahmad bin Hanbal Allah ya ji kansa abdullahi dan mas'ud ya ce sa'alna rasulullahi sallallahu alaihi sallam anil qiradati wal khanazir mun tambayi manzon Allah game da birai da aladu Allah ya faɗa mana a wurare da yawa a cikin littafinsa ya ce ya mayar da yahudawa sun koma birai da aladu shin a hunna min naslil yahud birai da aladun nan da muke gani a yanzu suna daga cikin zuriyar yahudawa kenan faqala sai manzon Allah ya ce inna Allah azza wa jalla lam yal'an qauman qat famasakakum kafin Allah ya rikidar da wata al'umma sai ya tsine mata domin fushinsa shi ke sa ya tsine ma wata al'umma kafin nan ya rikidar da ita annabi ya ce babu wata al'umman da Allah ya la'ance ta ya rikidar da ita fakana lahum naslun sannan kuma ta hayayyafa walakin hadha khalqun kana manzon Allah ya ce amma birai da kuke gani a yanzu da aladu da kuke gani a yanzu waɗannan halittu ne dama can akwai su kafin wannan lokacin da Allah ya rikidar da Yahudawa falamma gadiba Allahu alal yahudi masakahu a lokacin da Allah ya fushi da Yahudawa shine ya rikidar da su faja'alahum mislahu sai ya mai da su suka koma kamar waɗancan halittu din al-imamu tahawi bayan ya kawo waɗannan hadisai waɗanda suka inganta daga bakin annabi Muhammad sai ce fa kala qaumun amma fa an samu wasu mutane waɗanda suke cewa fi kitabillahi ma yadfa'u hadhihi al-asar allati rawaitumuha fi hadha al-bab fi nafi man ahlakahu aw masakhahu alla yakuna lahu nasun wala aqibun wa huwa qawluhu azza wa jalla waja'ala minhumul qiradata wal khanazir wasu malamai sun ce Allah ya faɗi magana a cikin littafinsa magana ta tunkuɗe dukkan waɗannan hadisai don kuwa kalmar da ta zo a cikin suratul ma'ida wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir al qiradata wal khanazir فجعل عز وجل أنه جعلهما من القوم الذين سخط عليهم ولعنهم domin aka ce faja'ala ah, ah, Allah madaukaki ya ce faja'ala waja'ala min humul qiradata wal khanazir min hum al qiradata wal khanazir al qirada tunda aka bashi alifun Lamu yana nuna jinsi gaba ɗaya na biri an saka birai jinsin biri daga yahudu ne in ji Allah wadda malaman suka ce to ga abin da Allah ya faɗa da kansa jinsin biri da aladu duka daga yahudawa ne wa zakara zalika bil ma'rifa la bin nukra Allah ya ce wa ja'ala min humul qiradata al qirada don haka duk biri eh, ba yahude ne sannan dukkan wani alade ba yahude ne fa kana zalika alal qiradati wal khanazir al mawjuda al la ala man siwaha min qiradatin wa khanazir walau kana zalika ala qiradatin wa khanazir siwa al qirada wal khanazir al mawjuda al ma'qula al la kana waja'ala minhum wato idan Allah yana nufin ya mayar da yahudawa sun koma biri da aladu ba duka wani biri ko alade ba da ba zai kawo alifin lamun ba sai Allah ya ce waje ala minhum qiradatan wa khanazira sai Allah ya kawo alifun lamun tunda an kawo alan abin nan alal ma'arifa la alan nukura yana nuna cewa kenan dukkan wani bayahude asalinsa biri ne ah, dukkan wani biri da kake gani kai asalinsa bayahude ne hakanan kuma duk alade da ka gani bare kuma hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su ma sun ba da lafuzza da suke nuna haka ta sashin ah, alluga kamar hadisin da muka karanta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce innal kiradata wal khanazira kanu kabla zalika kanu masu hankali inda a ce alqiradata wal khanazir da ake nufi dabbobi ne ba za a ce kanu ba kanu bamirul uqala sai dai a ce kanat ko eh, Allah annabi da kansa ya ce innal kiradata wal khanazira kanu kabla zalika biri da aladu sun kasance sai annabi ya ba su lafazi lamiri na mutum lamiri na mai hankali shine al-imamu nawawi yake cewa a'a dan an ɗauko lamiri na kanu a maimakon kanat baya nuna cewa annabi yana nufin dukkan birin da ka gani ko duk aladen da ka gani asaba yahude ne me yasa saboda ai akwai almajaz ta sashin kalmomi na alkur'ani misalinsa shine a suratu yusuf da annabi yusuf yake gaya wa babansa yi mafarki in inni ra'aitu ahada ashara kaukaban shamsa wal qamara inni ra'aitu ahada ashara kaukaban ga taurari goma sha daya shamsa wal kamara na ga rana da wata waɗannan suna da hankali ai ba su da hankali ko inni ra'aitu ahada ashara kaukaban shamsa wal kamara me yace ra'aitu hum hum lamiri ne na ukala me ya kamata a ce ra'aituha ta ce ra'aitu hum an ba su lamiri na masu hankali li sai aka ce sajidin saboda haka ana iya ɗaukan lamiri a ba ma wani abu wanda yake baya da hankali ah, al-imamu nawawi yake cewa yana karkashin babi na majazi musamman da yake ana magana ne da ya danganci masu hankali ana magana ne akan mutane yahudawa an taɓa rikidar da su aka maishe su rai don haka sai Allah cikin hikimarsa ya yi amfani da wannan abin nan wannan lafazi haka nan annabi sallallahu alaihi wasallam shine al-imamu nawawi yake cewa kasancewar an ba su lamiri na masu hankali baya nuna cewa yahudawa asalinsu birai ne da kuma aladu din kamar yadda al-imamu tahawi yake faɗa yace fa kana jawabuna lahum fi zalika bi tawfiqillahi azza wa jalla annahu qad yajuzu an yakuna al-qiradatu wal khanazir qad kana qabla zalika makhluqa Ah, yana yiwuwa kafin Allah ya mayar da Yahudawa su koma birai da aladu dama can akwai birai da aladu alama hiya alaihi kasair al-ashiya al-makhluqa kaman sauran halittu alama hiya alaihi la mamsuha min khalqin kanat alaihi ila kira kira da wa khanazir wa kanat mimma tanasal wa mimma yuqibu kasair al-makhluqin wanda duk ka gani ma biri halittar da ka gani in ma biri ko alade asali da can akwai biri akwai alade su ke ta hayayyafa har dai aka samu na yanzu wannan baya nuna cewa yahuda wanda Allah ya mayar da su su ne suka yi ta hayayyafa zuwa yanzu A waɗancan yahudawa da Allah ya mai da su birai da aladu Al'imamu imamu ya ce bayan Allah ya rikidar da su din annabi da kansa ya ce thumma afnaha Allah ya hallaka su ya hallaka su thumma afnaha bila aqabin khalafata ya hallaka yahudawan ba su bar zuriya ba wa baki ya dinkiyar da tuwal khanazir amma birai da aladu da aka sani tuntuni kafin a mayar da yahudawa su koma wannan halitta suna nan don haka har yanzu suke ta hayayyafa wannan ita ce fahimta mafi karfin hujja saboda samun fassaran annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wani abu wanda manzon allah ya faɗa shi ne, yana daga cikin alamomin tashin kiyama na dubu uku da ɗari biyar da hamsin da tara hadisin sahal bin sa'ad ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sayakunu fi akhiriz zaman a ƙarshen zamani <clears throat> kafin ƙarshen duniya za a samu hasfun wa kazfun wa mashun manzon Allah ya ce za a samu girgizan ƙasa ƙasa za ta nutse da wasu mutane annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sannan za a samu jifa da za a yi da duwatsu daga sama a hallaka wasu mutane daga cikin al'ummomin musulmai sannan za a samu mashun wasu mutanen Allah zai mayar da su su koma bere da alal kila aka ce wa mata zalika ya rasulullahi yaushe wannan zai auku kala sai annabi ya ce ga alama idza zaharatil ma'azifu idan kide kide suka bayyana a duniya wal qainatu karuwanci ya yawaita manzon Allah ya ce to ku saurara abu uku din nan za su zo lokaci ya yi kenan da za a nutsar da wata al'umma wata al'ummar kuwa a yi mata jifa da duwatsu daga sama wata al'ummar kuma a rikidar da ita ta koma wata halitta akwai wani malami da ake kiransa Yusuf al-Wabil yi littafi a asharatu sa'a ana samun littafi a asharatu sa'a littafi ne ya rubuta akan alamomin tashin kiyama a cikin littafin shafi na 141 sai ya ce wa hazihil alama ita wannan alamar da annabi ya faɗa da kansa kad wa ka shay'un min hafil usuri sabiqa tun zamanin da ya wuce ma da yawa sun yi ta aukuwa wa hiya al'ana aksaru zuhuran a yanzu alaman na tafi bayyana ana magana kiɗe kiɗe annabi ya bada alama yace idan kiɗe kiɗe suka bayyana da karuwanci to ku saurara hadisin sahal bin sa'ad to kiɗe-kiɗe yanzu a cikin masallaci ina ce makora kenan har ɗakin Allah za ka ji kiɗa in kana mamaki nan nema sai ka je maka. ka shiga harami ɗakin ka'aba za ka ji wannan kiɗan saboda haka abin bala'i ne da ya game duniya kuma abu ne wanda ya tabbata daga bakin manzon Allah shine wannan malami yake cewa faqad zaharatil ma'azifu fi hadha zaman kida kida sun bayyana a wannan zamani wan tasharat intisharan aziman sun warwatsu warwatsuwan mai girman gaske wa kasural mugannuna wal muganniyat mawaka maza da mata sun yawaita wa humul musharu ilayhi fi hadha fi hadha alhadisi bil qainati su annabi yake nufin da qainatu karuwai dan baka hada mace da waka in ba karuwa ba baka raba wato mace da waka matukar karuwa ce wa azamu min zalika istihlalu kasirun minan nas lil ma'azim sai malamin yace to abin da yafi girma ba ma bayyanan kida kidan bane malamin ya ce bayyanan malamai masu halatta kidan shi yafi bada mamaki bayyanar malamai masu halatta kidan shi yafi bada mamaki inji wannan malami Yusuf al yace wa kad ja'a waidu liman fa'ala zalika ga hadisi ya tabbata daga bakin manzon Allah annabi ya ce ƙarshen zamani waɗanda suke kiɗe-kiɗe da fajirci su ne waɗanda wannan musibar za ta auka musu almashu wal kasfu wal khasfu wasu za a rikidar da su wasu za a yi musu ruwan duwatsu wasu ƙasa za ta nitse da su kama fil hadisi sabiq walima sabata fi sahihil bukhari kuma ga hadisin da yake cikin sahihul bukhari hadisin hisham bin bin ammar yake cewa abu abu musa ashari ya ruwaito hadisin ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la na fi min ummati aqwamun al-imam al-bukhari ya kawo wannan hadisin hadisin abu musa al-ash'ari ya ce ya ji annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce daga cikin al'umata in annabi ya ce al'umata ya danganta da kansa to musulmai ne daga cikin al'umma ta za a samu akawamin wasu mutane yastahilluna alhirra za a samu wasu mutane da suke halatta zina in ji annabi muhammad nan gaba za a samu musulmin da zai ce zina halal ne walharira da saka alharir walhamra da malamin da zai halatta shan giya wal ma'azifa da malamin da zai halatta kiɗe-kiɗe bayan annabi ya faɗi haka sai ya ce wala yanzilanna akwamun ila jambi alamin Allah zai kyale su inda suke zaune a gefen wani dutse ne manzon Allah ya siffanta ainihin garin da abin zai auku ya ce garin yana jikin wani dutse suna nan ya ruhu alaihim bisari hacin lahum ya atihim babu mamaki cikinsu akwai makiyaya in ji ibn hajar da yake sharhan wannan hadisi a cikin fathul bari a mujallar na goma shafi na hamsin da ɗaya ya ce waɗannan mutane cikinsu za a samu akwai makiyaya waɗannan makiyaya sun dawo da yamma su zo su same su su nemi wata bukata wurinsu ko kuwa talakawa za su zo su ce muna neman taimako ya atihimul faqiru li haja annabi sallallahu alaihi wasallam ya talaka zai zo ya gabatar da bukatarsa gurin waɗannan mutane fa yaqulu sai su ce masa irji ilaina gadan ka dawo gobe zamu baka wato annabi yana nuna mana cewa masu wannan siffa mutane ne wata waɗanda ma ba su taimakon addini <clears throat> dama bai yiwuwa ka samu mai imani kuma yana faɗa da sunnar manzon Allah ka dawo gobe zamu taimaka maka fayyubayyituhumullah annabi sallallahu alaihi wasallam yace to a daren Allah zai hallaka waɗannan za a ɗauke wannan dutsen da yake gefen garin a kifi a kansu wa yada'ul alam a ɗora wannan dutsen a kansu an kife suke kenan wa yamsahu sauran kuma mutanen da suke halatta zina da kiɗe-kiɗe da saka alharir da shan giya waɗanda ba a kife su ba ba sa garin sun yi tafiya to idan sun dawo sai Allah maɗaukaki ya mai da su qiradatan wa khanazira za su koma birai da aladu su kan waɗannan ila yawmil qiyama manzo Allah ya ce har tashin kiyama wannan ukuba ce gare su ka duba sahihul bukhari kitabul ashriba babu ma jaa fi man yastahillu al-khamra wa yusannihi bighairi ismihi yana fathul bari mujallad 10 shafi na 51 wato shaykhul islam yayi amfani da wannan aya wacce Allah madaukake ke bayanin cewa ya rikidar da yahudawa sun koma birai da aladu a matsayin fassara ne ga aya da take suratul fatiha ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim wal dhalin banda tafarkin waɗanda kai fushi da su me yasa wannan take fassara waccan saboda Allah ya ce kul hal unabbiukum bi sharrin min zalika masuba masubatan inda Allah man la'anahu Allah wa ghadiba alaihi su waye Allah ya fushi da su ko in banda yahudawa shine yace wa bamiru aidun illa yahu, a al littafi ya ce lamirin yana komawa ne ga yahudawa yahudawa ne aka yi fushi da su wal khitabu ma'ahum kama dalla alaihi siyaqul kalam maganar ana yi ne akan su yahudawa in ka ɗauki tsarin ayoyin ka dauko tun daga kan aya ta hamsin da kana dawowa har ka iso aya ta sittin din nan za samu maganar dai Allah yana yin ta ne akan yahudawa Allah shi gafarta mana kuskure da ya auku Allah ya ba mu ladan abin da muka faɗa daidai ko akwai tambayoyi

abin da ake nufi da isra'iliyat shine labarin banu isra'ila wannan gaskiya haka ne domin da yawa in ka buɗe littafin tafsiri za ka samu maganganun da suke bible an kwaso su an zuba a cikin littafin alkur'ani ana fasar ayar alkur'ani da wata magana da take cikin littafin ahlul kitab yana faruwa da dama littafin tafsirin na za ka same su a ciki waɗanda su ake ce ma isra'iliyat labarin da ba shi da asali daga annabi Muhammad ba shi da asali daga wani sahabinsa labari ne wanda asalinsa an ɗauko shi ne daga littafin ahlul kitab wanda shi ne Isra'iliya bai kamata in kana maganar hanya ingantacciya na fassara littafin Allah ka ɗauko irin wannan hanya ba ita wannan hanya ba ta dace a yi amfani da ita ba saboda haka ba a sa ta ma cikin hanyoyin da ya kamata musulmi ya bi wajen fassara littafin Allah me tambaya ta gaba a ce shi kiran sallah sun ake ne kamar alkur'ani ko kuma daga ina ka samu kiran sallah saukar da shi aka yi ko ko daga ina aka samu babu shakka kiran sallah saukar da shi aka yi musuluncin gaba ɗaya saukar da shi aka yi ko kiran sallah saukar da shi aka yi Allah ya turo mala'ika Jibrilu ya taho a mafarkin wani daga cikin sahabban annabi Muhammad aka koya masa yadda ake kiran sallah annabi da kansa ya karantar da sahabi yadda ake kiran sallah shi ko manzon Allah Allah ya gaya mana wala yantiqu anil hawa in huwa illa wahayun yuha ashe kenan duka da kiran sallan da qur'anin duk daga Allah suke me tambaya ta gaba ah, karatun ka ka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni da wani ya je ya yi kiran sallah to ya hukuncin wankan shiga musulunci to bai shafi kiran sallah ba ka karanta mana wanda ya shafi karatunmu je na gaba a yake cewa musulmi ya karanto fasarar fatiha a lokacin da aka yi shi da yi addu'a taro da ke taron da ke da wanda ba musulmi ba wato fassara cin harshen turanci ya halatta <laughs> ya rabe da muna magana akan fatiha ne ko addu'a da fatiha daidai ne tun da fatiha addu'a ce in mutum ya karanta fatiha ya yi addu'a sai dai yana maganar karanta fatiha a taro a rufe taro da shi na bai shi da asali ba shi da asali bismillah a yace shin ya halatta musulmi ya ajiye bidi a gidansa duk da an yi maganar bidi <laughs> baya da bai halatta ba je na gaba kuma in ba amsa bai je ta faɗa bai halatta musulmi ya ajiye biri a gidansa ba ya halatta ba na'am sai tambaya ta karshe kan maganar yahuda da aka yi ce su ne waɗanda cin waɗannan yahuda da suke kashe falasina a yanzu cin su ne 'ya'yan annabi yaqub su ne 'ya'yan annabi yaqub su ne su ne banu isra'il annabi yaqub shine isra'il su ne ku ake kira banu isra'il su ne yahudawa su ne yanzu kuma su za su hayayyafa har mahadi ya zo har lokacin da annabi isa zai yaki da su su ne za su kasance sojojin dujal babu ko shakka ya tabbata daga bakin manzon Allah mai salati ga annabi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid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 نستغفرك ونتوب إليك